don tijo mai da raja doka jin kano gaɗan aliyu baban ali muhammad jika muhammadu baban muhammadu doka ji rayya daɗe doka jin kano Kan bayan gidan ɗan darma, jikan ma kama Muhammadu, ba na raina doka jin Kano. Yanzu abun da kake dan hali, ya Allah ya yi ma ka iya, kuma Allah ya yi ma albarka, Allah amsa domin annabi. Baba Abubakar don tijo, Baba Suleiman wakil na gode, raya daɗe doka jin Kano. Baba Faruk doka jin Kano. Baba Musin doka jin Kano. Baba Shehu doka jin Kano. baba sanusi bawan Allah dan sarki sanusi gwaninmu raya daɗe doka jin kano Jalla hakiman kano baki dai yanka da su baki ɗansu waye kamar doka jin kano. jalla kiman kano baki dai yanka da su baki dan su waye kamar doka jin kano yanga abun da kamun dan ali ya allah ya yi masu kaiya kuma allah ya yi ma albarka allah zai kan haji ya Allah ji kan aluwan dan garma Allah ji kan makama mamma Allah amsa domin annabi ga uwan aminu aliyu dan ya daɗe doka jin kano na gode wa bashar dan musa mamman mai mulkin daurawa Na gode wa bashar dan Musa mamman mai mulkin daurawa. yayin da bashar ya ban mamaki yin da bashar kuma kai ban tausai Yanya tashi yana raba kaya mamman na tarba da rori muhammad ni ha tausai na ji sai ya ce mai waka ta sha ta ga wannan mulka da kaji tausan sarki gama wata rana alhaji shata an ce sarki ya yi kirana ya yi kirana binnin daura zato na sai na wuce da birda zato na ya tafi babban gandu mutanen da abida sun kace maniya ta yi garkashi babba gona ruwan jaraba ban sa'i mai gama duniya ba ban sa'i muhammad jikan abdu tsoho kwana lafiya

Numaikin kan dai ɗan umaru baya ga zamanin turawa. Sai da na ce ban shaida Musa da ni gaban kan dai kan amdu. Gani gaban kan dai kan mamma kana kallon muna kallon ka. Baba mun da janta tunawa ban damu mutuwa ko tsufa. Muhammadu ma garin daurawa. Kayan yara wudin zan sauka. Albarkacin allo dan darman. Na gode. Na gode wa allo dan darman. mai gatan garuwa a dan darma mai garuwa a dan darma ku tuna mutumin da ke sararin nan ko dan waye ko ni shata mu da mu in huta kan gwaiwai ko damina ba hau gada bazan zan hau gora in ban hau gada ba zan hau gora mai katangar ruwa a ludan darma mai garin ruwa a ludan darma sarkin ruwa wude na gode yanzu na san abun da kake mun albarkacin alu dan darma mai hana kaya yanke allo dan darman kowa dogarin wudin yayan nan ko dan waye ko jikanwa in ba ya hau gada ba zai hau gora kowa dogarin wudin yayan nan ko dan waye ko ji kanwa in ba ya hau gada ba zai hau gora. Amma albarkacin allo dan darma. To jama'a dai kun dai gani kuma kun ji ba sai an gaya muku ba ko ban faɗa ba kun san waye ne muke tare da shi. To amma dai duk da haka zan so a ce ya gabatar mana da shi wane ne kuma ya gaya mana kun dai ji yana iya yin muryar shata duk da dai ba shata bane duk da an ce kama da wani bata wani. To yanzu an faɗa cikin shirin ka'in da na'i daga nan sirrin su media tv tare da ni Jamila Usman Baba. Um, za mu so mu ji sunanka da kuma inda kake da zama gaba To, ni dai sunana Ibrahim Wakili. Kuma ni haifaffen garin Wudil ne. Garin Wudil ta wace jiha ke? Wannan karamar hukumar Wudil dai jiha Kano. Najeriya. To gashi dai mun zo mun same ka kana yin waƙoƙi da an ce kama da wani batawa ne. Shin kai dan uwa ne ga marigayi mamman shata ko kuma kawai kai bai waka daban ce tun da ba kwaɗa ba a'a babu bakanan yan uwa shi mutumin da yake katsina ni da nake kano to kin ga ai gaskiya babu maganar yan uwantaka amma dai akwai ɗan sila haka nan kaɗan ina ganin kamar ko lokaci yana da gida a kano nan kurna inda ake ce wajen gidan shata to ina ganin na yi zaman wannan wajen amma zamanin da na zauna da ni da ɗansa ne muka zauna amma ka taba haduwa da shata tun da kake a sosai kuwa kun taba gani juna face to face na gan shi a gidan ira sarkin malamai na gan shi a gidan dan kabo duk gan shi to amma me ya baka sha'awa kake kwaikwayon muryar sa ko kuma dama asalin muryar haka take ko kuma kwaikwaya kake saboda duk ga mawaka nan da yawa amma baka kwaikwayi muryar kowa ba sai shi kadai to wannan ma kin ce wani abu kin san shi abu mm. wani lokacin abin da ka sa a ranka za ka yi ina ganin cewar shi ne wadda za ka yi kuma allah sai ga ya taimake ka akan abu to daman can ni ina son waƙoƙin shata kuma da wani lamari ya zo al'amura suka juya ga gashi a cikin wannan kamar waƙoƙinsa nake cin abinci wadda ya kai mu ga iyali ga da sauransu kuma duk sanadiyar wannan abu kenan haka yana da ka daɗe kenan kana yin ma ba kwanan nan ka fara akalla eh, zan iya kaya shekara biyu to amma ka ɗauke ta ne a matsayin sana'a ko kuma dai kawai kana yin ta ne saboda kana son waƙoƙin shata kuma kana irin ka mai da ita a zamanance? Hmm, wannan kiɗa sana'a ne domin duk irin rawar da nake so na taka da shi da alfarmomi iri-iri babu irin wadda ban samu ba kin ga ko dole na ɗauke a matsayin sana'a yau to amma kana ganin ana gayyata ka kana zuwa taron biki suna sosai kuwa ina tare da sarakai ɗari bisa ɗari musamman nan sarakunan mu na nan in kika ɗauko kamar ki ce hi kansa mai girma makaman Kano eh. ki ɗauko shi hakimin garku dokajin Kano mm. wannan mutane wadda duk abin da za su yi mm. sukan sa mu a ciki kuma komai daga kan hawan sallah ɗaurin auren su in suna ne ya kama komi da su zaki ga muke yin abubuwa har gobe haka muna nan tare da su Korona baro ta shigo a ƙasata Allah washe din ka kare 'yan Najeriya Korona baro ta shigo a ƙasata Allah washe din ka kare 'yan Najeriya Korona baro ta bin a a ƙasata. roƙon Allah muke ya Allah domin annabi don alfarma ikon mai duka kare mu gama ciwon yan yara ga zafi a gare shi dumi addu'ar Allah kare mu to baki ɗai. Allah mai duka. Kare yan binni bai ɗaya hada na ƙauye Allah ka ji mu amsa mu. Gama shi ciwon yara da zafi shi fa yake zuwa, zanzabi shi fa shi ne daga nan sai ci wanka sai ka ji an ce wa na kubra mace baki dai gama shi dan adam a kullum sai ya jawo abinda zai zo yara ya cin masa a gidanai. Allah mai duka kare mu da sharin na duniya baki dai. Don kasan zamani in ya zo kowanne lokaci da irin nashi yake zuwa 'yan uwana. na dawo gare ka ɗazu mun fara magana kana ce mun ka haɗu da shata mm. to amma da ka haɗu da shata me mm. ya yi wata magana ya gaya maka a game da muryarsa da kake kwaikwaya kuma wata ɗaukaka ka samu to a lokacin ba mu haɗu ban fara ba mm, eh, ni ma ina bin wasu makaɗan haka muna tafiya da su a lokacin ma kiɗa kake yi lokacin ni bi nake yaro ne ban fara ba to amma sai da bayan ya mutu kenan sannan ka fara sai bayan ya mutu mutuwan ma abada ma tukunna na zo kuma na fara Eh, eh. to gwadawa kai ka san za ka iya ko kuma dai dama tun fil azal kana jin ka iya ko kuma kawai dare ɗaya ka samu to ni dai to ni gaskiya ba na gwadawa kawai na yi niyya zan yi kuma na fara sanda na fara ma ina ganin cewa ni kaɗai na ɗan fara abuna rana ɗaya na tsara an ce na yi wani makaɗi waya an ce ka zo mu je za ka yi min kiɗa zan yi waka eh mutane suka yi ta mamaki a lokacin ya aka yi nake waka gashi gashi ne kuma har zuwa yau dinnan. jama'a barkanmu da dawowa za mu ɗora daga inda muka tsaya. To wa tambaya kuma zan ci gaba da an tayo maka ita saboda ka bana amsa. a cikin wani sana'ar da kake yi wani buri kake son ka cimma a ka nan gaba? Wala ba sa adadin sa ba. Suna da yawa. Suna da yawa. To zaka iya dan takaice mana suka gaya mana wasu? To a wannan a wannan wannan sana'ar eh. ina so misali a ce garin wudin nayi gidan da ba irinsa. Na farko na biyu ina so na hau mota da babura wannan na hau ban san adadi motan ma yanzu an mun alkawarin mota akwai maganar ta a ƙasa a yau za a iya kira na a cikin jin karɓi mota akan wannan aiki wanda ke gani na yi akan to akan wannan ina sa rai da mota domin ya furta ce ya bani to kin gani to to kin ga ko saboda Allah ai alhamdulillah to yanzu ka gani shata lokacin kafin ya bar duniya mm. ya yi wa manyan mutane waka kamar manyan direbobi mm. masu damara sarakai gwamnoni ne mm. to na dadadin nan me isa kai baka kokarin ziyartar wa'annan manyan mutanen da ya je ma waƙoƙi na da ba ko don ka tuno musu da marigayi mamman shata to ba ka taba ziyarta ka taba ziyarta su ko baka taba ba kamar wannan wadda yanzu na yi maganar waƙarsa alu ɗan darma eh. shi mutumin shata ne hakimin nan garin ne hakimin wudin ne yakan zo nan garin saboda alo dan darma ya zo ya zauna da shi su yi duk abin da za su yi in ya kama waka ya zo ya yi waka in kuma ziyara ce ya zo yi ya zo ya yi ziyara ya koma sanadiyar wannan abin alo dan darman ya mutu makin sa ya mutu to amma akwai ɗansa shine wadda yanzu yake matsayin dokajin kano wanda yake sanadiyar wannan abun a yanzu kusan dai ita rayuwa ta allah ce ina gan cewar kusan duk abubuwan da suka shafan a cikin harkokin rayuwa ban taɓa ce mar kaza ne yanzu nake da bukata a yau ko gobe ya ce a'a ba yawwa shi kuma dama shi ma masoyin shata ne E, kuma da ya zo bai riski shata ba ya risken sai kuma yake ma'amilla da ni tamkar yadda shata yake yi da babansa to yanzu bayan shi akwai wanda ka kara zuwa ka riska ne ko kuma iyakacin shi wannan tajin kano a yanzu haka akwai falakin kano shi ma mai gidana ne allajin mujittafa kanin sunusi sarki wadda ya yi murabus eh to shi wannan falakin kano shi ma mai gidana ne na gaske shi ma ya yi mu'amala da lokacin shata ke a bai ba wannan kuma wannan alaka ce ta kuma ni ina wakar kuma ne masa yaje yana so shi ma muke alaka wadda yake sanda za a yi daba a kaduna falaki ya dauke mu ya tafi da mu daba wadda lokacin muka bi sarki mai murabus har aka yi daba aka gama muka dawo zuwa kano babban direba wanda ba a yi taba yin kamar sa ba a direbobin na jihar mm, komance Najeriya mm. ana ce da shi Umar Danduna na Gwanduko. Eh, mm. Mamman Shata ya masa waka ko za ka iya mana bai TV akan Umar Danduna saboda shi ma na ji an ce ai yana raye bai mutu ba kuma ka taba ziyartar sa ban taba ziyartar sa ba amma abin da ke zargi a wakar kamar kiɗan ko zai yi wajen wa'ancan din wanda muke kiɗan da su akwai mana ba sai mun yi amfani da kiɗan ba za ka iya mana shi da baki ai to yanzu yana hannunki haka eh kawai ga mai jirgi ga mai mota ga mai jirgi umaru gwando barka da yakin gwadansa sadauki an an bobin zamani sun san ƙananan umaru gwando barka da yakin batansa sadauki ga mai jirgi ga mai jirgi ga mai mota umaru gwandu Ku za mu za mu sirus media. Ga fadakarwa yara a nan wurin ba sa shirme a cikin shirin Ga gausawa a cikin shirin ba sa shirme ƙoƙari suke. A ku za mu je mu sirul media. Yaya yan binni suke kwaso gama yan ƙauya sun suke so su waye su basu midiya kowa yake so yara ya gama abar kalla yan binnin kano in kaduna inda ka zaka suna nan su midiya ko da sankwato ganin shehu idan ka sauka suna nan suna yi. ta zo ka zo zan fara dan tsaya akwai suna nan su midiya a ban kallon mutane yanke bi haddon na neja dukkan lo suke Aban kallon mutane yanke bi haddon na neja dukkan lo suke babban kan sha su wasu midiya gama ma'aikata na ciki na ta aiki kuma sun iya ba sa shirme aiki sun iya za mu je mu shirin ya fi kyau kone ka kalla ga surun midiya wannan abu ya kai da kyau ba sa shakin banza ciki na su ni wakin yau mai kiɗa, da yau batun kiɗa a yau, inda na tsara shi ya fita sai na kan shi ta can Sunus Media. ni wanda kai kiɗa, da yau waka na haɗa sai na kai ta a can Sunus Media. A bahar kalla, yan ni ka kan hadda na ƙauye kowa ya sani. mun kai jihar a yau in ka sai ka gansu solis media sunana nafisat salisu daga kamfanin sirrinsu media ku kasance da sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media don samun ingantaccen labarai sirrinsu media tv sirrinsu media ku kasance tare da sirrin su media sirrin su media thank you ku kasance da sirrin su media sirrin su media domin samun dadadan labarai a ci gaba da kallon sirrin su media su rika kallon wannan tasha ta sirrin su sirrin su media sirrin su media sirrin su media sirrin su media sirrin su media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrin su media sirrin su media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media sai ka tsaya ka zuba ido sirrin su media